wannan littafi shi suke amfani da shi suke wa mutane sandabaru cikin wanda suka same su a ciki in kuka gani gashi yadda na nuna muku ga gani shi suke amfani da shi su juya hankalin wanda suke amfani da su su je su sa mai a ciki da lokacin da ma'aikata na suka samu na farin kaya suka zo muka ɗauka muka samu malamai wanda suka yi bincike a ciki mai zurfi suka ce wannan kabilan banduma su suke amfani da shi da wannan sandabaru shi ne suka ce a ciki ake nuna ma mutum cewar in kai amfani da wannan sashi ba ta huda ka ba kuma in aka kawo ma hari za ka ɓace sannan kuma in aka je wajen sa bom in ka saka in ma ka saka bom din sai ka ɓace to abubuwan da suka ta amfani da shi kenan suka juya musu hankali shi ne kaga Allah ya ba mu nasara muka same shi yanzu kuka gani kai maganan kabilan banduma wannan wani irin kabila ne kuma a ina suke yan najeriya ne guduma a ba yan najeriya mai yan ya kasan chadi makotanmu kamar su mutanen da suka gano wannan littafi kamar ya suka gano wannan gundi ne eh to wannan sirri ne namu da <laughs> yan tsaro tunda mun samu goyon baya ta wajen kwamandan janar dinmu ce mu iya kokarin da za mu tabbatar da cewa wannan ta'adancin an kawo ƙarshensa to shi yasa ka ga lokacin da aka ce mu fara zuwa inda aka samu sa'ida wanda sojoji suka riga suka yaƙi wasu suka bar wajen mu je mu ma mu tallafa wa jama'a ya aikinmu to shi yanzu suka je suka samu wannan abun muka fito da shi jama'a su sani san cewa fa hankalin jama'a ke juyawa ba wai da cikin tunaninsu suke wannan ayyukan an same shi ne a gwamnan lodge na nan dikwa a ciki eh, lokacin da suka je bincike yara na nan ne aka fafitike su su yan boko haram suka wajen to garin tafiyan ne suka boye kuma Allah ya sa mun hankado muka fito da shi na ga wannan kundi an yi rubutu ne ma da arabi haka nan kamar ta aka gano cewa wannan yana maganin kaza ko kuma suna amfani da shi ne wajen bacewa da sauransu ya kuwa gane haka eh, abin da zama bayani na ce da muka samo wannan abun mun tuntuɓi malamai na sanin wa'annan fikihu sosai sannan suka nuna man wa'annan abubuwan ai ba wai yau ko jiya bane aka samu mun jima muna bincike a kai sannan muka samu wannan cikakken bayani da komai sannan muka sanar da jama'a da matsayinka na jami'in tsaro kamar wani shawara za ka baiwa matasan mu musamman ma ganin Allah ya sa kun samu nasarar gano irin wannan kundi da aka yi amfani da shi wajen juya hankalin jama'a wani shawara za ka ba su su mai hankali game da irin wannan al'amura da ke faruwa na ta'addanci kiran da zan yi wa mutane musamman matasa su tsaya su rungumi aƙida na alheri wanda zai fitar da su zaman duniya da lahira ya zama musu da alheri kuma abinda za mu ƙara iyaye su sa ido su lura da 'ya'yansu su ga suwaye suke fita da su suke zuwa hira da su ko a makaranta suke ko a wajen sana'o'i ne tabbatar da cewa suna tare da nagari kuma kada su yadda Eh, yaudare su a ce ga wannan asirin in kai kaza za ka samu kaza wannan ba hanyar addini ba ne su rungumi aƙida na ƙwarai